a wannan lokaci da muke ciki mata su ne bangaren da suka fi fuskantar matsaloli duk da irin nazari da kokarin da wasu kungiyoyi da masu hannu da shuni ke yi na fitar da matan daga kangin talauci da yake barazana a gare su na yi hira da wasu mata inda suka shaida min suna sana'a don taimaka ma iyalansu salamu alaikum suna na zulaha muna sana'a ta kulle-kulle ta firigo muna kulle lemu ruwan sanyi cikin sana'a, mu dai alhamdulillah yanzu wani mine ne kike yi lemu ne nake kullawa dala biyar biyar in ya so yara suna shigowa suna saya kuma muna da dan tale da yake hudda ya kai kasuwa ko tasha to kamar wannan sana'a take wadda irin gudunmuwa take ka miki a cikin rayuwarki da iyali uh alhamdulillah gaskiya sana'a mu tana taimakawa sosai ma tana taimakawa mu cikin harkar rayuwar mu muna taimakawa ma iyalan mu a ciki kin ga yanzu zamani ya rige ya canza ba lalle ba ne komi ka sakan mu namiji ka kace shi zai yi a'a a cikin wannan suna ta mu alhamdulillah yaran mu suna muhammadiya suna boko a cikin muke taimakawa harkar littattafan su ko telikin su ba mu sakan mu maza ba dahira malam sana'ar da nake yi dai ina yin awara ina yin doya kuma ina dan saro su wani haka sabulin nika so kilin dai da abin da ba a rasa ba kuma ina sana'a kitso to kamar wannan sana'a taki wani irin gudunmuwa take bada a cikin zaman rayuwanki na iyali kamar alhamdulillah wannan sana'a na dogara ga Allah na dogara da wannan sana'a inda kin ga yara gare ni kuma kin gansu ga su masha Allah baban su ya rasu nan da shekara biyu ya rasu amma ban taba zuwa wani guri ba na meka hannu na ce a bani wani abu ban dogara ba da kowa da komi da Allah da sana'a wannan su dogara da su nake komi mu ci mu sha mu yi suturan mu da yara in biya musu lakwal in biya musu makaranta sannu malama wannan daga ina ina ne zaki haka dauke da wannan kaya daga kauye ne nake wallahi Allah kina gani dan Allah dan annabi wannan itten da naje nayo shine zan zo in sai da ci da iyallan wannan sai da itte ne zaki eh yo yau ho sallan mata ce ke biki san ba sallan mata ce yau kai mu a karkar mu san sallan mata sallan mu ce ake da mata ita kuma sallan mata ta duniya baki da labari ha wallahi ba mu labarin yanzu kin gani da gona ne ma na hoto na sussuka dan hatsin mu zan zo in je in samu dan abin zamu ci da yan yaron wannan itan sana'a ki ce ko ko yau ne kawai kika kare. a kawai kullun shine sana'ar wannan shine ba mu da aikin komi a garin mu komi babu daka asiri rahi da kan wannan mutum na gajar gajar tun wannan kullun haka ne da yake yau rana ce ta matan duniya takwas ga watan maris na tambayi ko su san da wannan rana sai suka ce gaskiya ne wannan sallah a wuri na bata muhimmanci yarinya ta kin ganta na SAM da jiya ita ta zo da madaisa ta je mun gobe bisu e kwalman magoba sallan mata a bakin ta na ji wannan sallah mata ni ban taba cin wata moriya ba ta wannan sallah mata muna ganin su a tele a radio muna jin labari ga sunan suna walimun su wani guri haka ga an yanka su wani dabobi sikireri da dai sauransu kaga suna ta walimar su ka wannan sallah mun ji ta a bakin ku yan jarida saboda wannan sallah mu dai gaskiya sai dai mun bude tele mu gan su mata dai wacce na bariki muna ganin su dai su ce yau sallan mata ce a ce gashi ana taimaka mata mu dai gaskiya mu san da shi ba. Tamara Abari sashen Hausa na murya Amurka daga na magara a jamhuriyar Nijar.